wanda ya yi daidai da ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya wanda al al'imam ahmad bin muhammad بن سلامة بن سلمى بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي ya wallafa wanda an haife shi ne hijiran manzan Allah 239 kuma ya rasu hijiran annabi na 321 kuma al'allama nasiru dinin albani nasiru sunna ya wa sharhi da kuma ta'aliya ta khariji yau muna cikin shafi na uku daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محيط بكل شيء وفوقه محيط بكل شيء الله يا كيوي كومي كما الله ينا سمن كومي بمعنى باب وانا ابو da ya kewaye Allah Allah ta'ala shi ya kewaye komai kuma Allah ta'ala yana saman komai an gane ko kenan Allah yana da mai yana da uluwi na zati uluwul zati uluwul qadar uluwul qahar wato zatin Allah yana sama sannan kuma ulul darajan Allah ya fi darajan kowa sannan ulul qahar mulkin Allah ya rinjayi mulkin kowa a matsayin ka na ahlus sunna salafi dole ne sai kai imani da wannan ulul guda uku ka yadda da ulul zat kada ka zama to kamar kamar yan asha'ira da yan maturidiya masu kore ulul zat cewa Allah ta'ala baya gabas Allah baya yamma Allah baya kudu Allah baya arewa Allah baya sama Allah baya ƙasa wannan mazhaba ne aqida ne na yan bid'a Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa yana da wa'annan uluwi gaba daya Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaituwa irin tashi kuma Allah ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shi ne mai rinjaye yana sama da bayansa zatan wa qadaran wa qahran an gani Allah yana sama da su akan wannan uluwi Nam, na'am sharh sai na ce ikhtalafat an fi hadhihi kalima eh, ikhtalafat an a nusa ah, wato wato nuska nuska sun yi sabani game da wannan kalma din wa fawqa hudin nan wa fawqa hudin ke cikin bracket fi nusbat ash-sharih kama tara yawa a cikin kwafi ɗin ainihin mai sharhi ibn abil iz al-hanafi kamar yadda ka gani shi ma an yi saɓani kan wannan kalma din muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu an yi sabani akan shi وكذلك في مسعودتي وكذلك في مقدودتي الهمزه Haka nan akwai makduda in an ce makduda ana rubu rubutun hannu akwai rubutun hannu wanda ba a riga an mai da shi rubutu ba irin wannan da muke karantawa shi makruda an gane makruda guda biyu na na hamza da na ba shi ma akwai sabani da da wannan da da shaykh ibn mani da kuma matbu'a na Sheik ibn mani shaykh ibn mani wato shi ma akwai matbu'a wanda an riga an buga shi an gane an buga shi a madaba'a shine matbu'a littafi wanda an riga an buga kamar wannan da muke karantawa akwai matbu'a wanda ibn mani ya buga shi shi ma akwai sabani wa fi ta jim sannan akwai masduda na jim rubutun hannu kenan shi ma wanda yake na jimun wa matbu'ati jim akwai matbu'a na kha eh wato a cikin masduda na jimun da matbu'a na kha an sa muhidun bi kulli shay'in fawqahu muhidun bi kulli shay'in fawqahu bi hasfi wa da hazzafa wawun bi adaf wawun na adaf kenan in za a fassara shi ba zai zama muhidu bi kulli shay'in fawqahu Allah ya kewaye komai da ke saman shi Allah ya kewaye komai da ke saman shi kenan akwai wani abu wanda yake saman Allah amma Allah ya kewaye da shi kenan da wannan Allah ba shi da uluwi na zati kenan zatin Allah baya sama kun gane ko da yana sama akwai wasu halittu da suke saman Allah subhanahu wata'ala Ina ce muhidun bi kulli shay'in fawqahu Allah ya kewaye wani komai da ke saman shi to kaga wannan magana yayi karo da na ahlus sunna wal jamaa wanda muka ce mutum baya zama ahlus sunna wal jamaa sai ya yarda da fawqiyya guda biyu sai ya yarda da fawqiyya na zati fawqiyatul qadar fawqiyatul qahr kaga fawqiyya na zati ya nuna daga Allah babu wani abu a saman shi ku da wannan ko kamar yanzu ni nan yanzu ina saman kujera amma akwai abubuwa da yawa a sama na ina fata gani. yanzu ma ga wannan fanka a sama na yake ga wannan globe din a sama na yake haka ne ko sannan ga ginin nan a wannan dace ne shi ma a sama na yake sannan bayan ka akwai abubuwa da yawa a sama na bayan wannan domin shi ma shi dace ne akwai abubuwa a sama akwai gini a saman shi to shi Allah shi ma haka yake la Allah zai saka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah bai shi ne mai gani kuma ne ko Allah ta'ala yana da fauqiya na zati daga zatin Allah babu komai kuma ba maka kaga an ce daga sama ta bakwai akwai ruwa daga ruwa akwai al'arshi daga al'arshi akwai kursi sannan Allah yana daga nan kuma sai Allah ba komai a saman shi an gane wannan ko to wannan shine aqida ta ahlus sunna kuma shine aqida ingantacce an gane wannan ko dole sai mutum ya yarda da uluwi guda uku an ce sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda yafi kowa daukaka kaga wannan ismu tabdil ne kenan akwai abubuwa da yawa da suke sama amma Allah ta'ala shine al'a'la Allah shi yafi kowa daukaka uluwul zat uluwul qadar uluwul qahar zatin Allah yana sama da kowane zati sannan darajar Allah ya fifici darajar kowa sannan mulkin Allah ya rija rijaye mulkin kowa kun gane wannan ko saboda haka wannan wannan makduda din na jimun da madbu'a na na ha'un fawqahu an cire wawun kuskure ne bi hazafil wawi al-aqifa da shafe wawun na adaf shazzal maqtudatu gayn Sannan maqduda na gayn shazi ne shi makuda na gainun shazzat ta zama shaz an gane ko makuda na gainun fawqa fiha wa bima fawqahu to duba abin da ya faɗa shi wani gainun ya ce muhidun bi kulli shay wa bima fawqahu muhidun bi kulli shay wa bima fawqahu Allah ya kewaye komai sannan Allah ya kewaye ma abin da ke sama da shi a ila yau Allah ya kewaye ma fawqahu kenan akwai abu fawqahu akwai abin da yake saman Allah subhanahu wataala Allah ba shi da uluwi na zat ba shi da fauqiya na zat akwai abubuwa da yawa a saman Allah to kaga wannan magana yana da hadari wannan yayi karo da abin da muka sani al-arshu fawqa al-ma wallahu fawqa al-arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi an gane ko saboda haka wannan din wannan magana yana da hadari ya nuna akwai wani abu Allah ba shi da uluwi na zati na wala shakka fi shuzuziha hiya babu shakka waɗannan wannan duka shazi ne wannan magana mai rauni ne shi wallaci qablaha ruwaya da shi da wa'anda suke gabanin da sune makduda na jimun da madbu'a na kha. wajen ruwaya da wajen ma'ana dukan su gaba ɗaya shazi ne su amma ruwayatu bi mukhalafatiha li aktsari amma ruwaya wani mukhalafati hali aksar nus wato amma ga ruwaya saboda ya saba wa mafi yawan nusar din mafi yawan ainihin kwafi kwafi din an gane yayi mafi yawan kwafi kwafi din sun zo da muhidun bi kulli shay'in fawqahu muhidun bi kulli shay'in fawqahu Allah ya kewaye duk wani abu an muhidun bi kulli shay'in sannan wa fawqahu muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu Allah ya kewaye komai kuma Allah yana saman komai kaga wannan shirin ingantacce ya kewaye komai kuma yana saman me komai wa amma ma'ana hada ma'ana fakad bayyana hu sharih bi qawlihi eh me sharhi ibn abul iz wanda shi ne sharhin da yafi kyau gaba daya a cikin sharhin tahawiya kada ku manta shi wannan littafin al-aqida tahawiya ba wai in salafiya kadai sai sharhin sa ba yan asha'ira da yan maturidiya sun masa sharhi da kada mutum ya yi kuskure ya ɗauka duk littafin sharhi da ya gani na hauya na ahalin suna ne an gane ko kasancewar shi ba hannafi ya sanya 'yan maturidiya sun ɗauki littafin da kishi sun masa sharhi wanda a cikin sharhi da suka yi wato su yi ƙoƙarin gina littafin a akan aƙidansu na ainihin maturidiya aƙidan murji'awa su kamar yadda kowa ya sani 'yan maturidiya suna da fahimta na irja'i لا tazuru ma al-imani ma'asiya kama la tanfa'u ma al da'a suna da wannan fahimta din to saboda haka amma ga ma'ana mai sharhi yi bayani kuma mai sharhin nan ibn abul is kun ji sunan shi ibn abul hiz al-hanafi fa hanafi ne shi amma kuma gairu muta'assib baya ta'assubanci an gane bil hasali ma yakan yi ranti ga wasu abubuwa na ainihin afkar na ainihin mai na hannafiya da afkar na maturidiya to irin wannan idan mutum ya rike mazhaba irin wannan rikewan ba a zargin shi ka rike mazhaba ba wai so hana ganin laifi ba ka rike shi duk inda ya kuskure baka tare da shi amma kana tare da shi inda ya yi daidai wannan shi ne irin su shekul islam ibn taimiyya ba an bale ne shi ɗalibin shi ibn qayyim ba an bale ne shi ibn kasir ba shafi'i ne shi ko ga su nan sannan ga su irin su ibn arabi ba malike ne su ga manya manyan malamai suna da mazahib amma mazhaban nan bai kange su daga amsan gaskiya ba idan aka samu gaskiya ya yi karo da mazhaban su to gaskiya ya fi soyuwa a gare su fiye da mazhaban su ta ba gane wannan kada ya zamanto kana yi wa kungiyanka so hana ganin laifi ko kana yi wa malamin ka so hana ganin laifi malamin ka yayi kuskure kana ba shi kariya na ƙarya ba kan gaskiya ba an gane ko ko kabilan ka yayi kuskure kana kare kabilan ka saboda kana cikin kabilan duk abin da kabila ta faɗa gaskiya ne hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba in gawar gawaitu idan sun bace ni ma bace kawai ni ina ta'asubanci da kabila na ne idan kabila ta ce ni ma mace wa in tarshur guzayyatu arshudi idan kabilan guzayyawa suka samu shiriya ni ma zan shiriya kaga anan wajen ya sanya ma'auni na shiriya da bata ya zambe sa ma'auni mutanen jahiliya suna da wani karin magana wai unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaka ma dan uwanka ko da shine azzalimi ko shi aka zalunta taimaka shi hannunka baya lalacewa baya rubewa ka yadda shi in ji su ba an gane wannan ko to saboda haka wannan karin magana na jahiliya ba daidai ba ne idan ɗan uwanka shi ne mazluman ka taimake shi amma shi ne zaliman ba kada ka taimake shi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya gyara wannan kuskuren da manzo Allah ya ga wannan kuskure na jahiliya yana so ya tasiri wata rana manzo Allah yana majalisinsa mai albarka ga sahabbai sun taru sai manzo Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko da shine azzalimi ko an zalunce shi sahabbai ka ce ya rasulullah abin ya ba sahabbai mamaki ya rasulullah ansuruhu idza kana mazluman fa kaifa nasruhu idza kana zaliman ya rasulullah zan taimake shi idan shi aka zalunta to yaya za a yi taimake shi in yayi zalunci to su sun dauka manzon Allah zai faɗi irin wannan karin magana na jahiliya ce ko da ya yi zalunci sai maka shi kawai idan ana faɗa da ɗan uwanka ka shiga ku taru ku yi wa wancan mutumin dukan tsiya ko da shi ne da gaskiya wannan shi ne jahiliya sai bayan an gama dukan shi sai daga bayan ku yi tambaya bayan kun gama dukan wancan wai me ya haɗa ku ne sai ce wallahi ba wani abu bane na sace miki zomo ne sai ya zo zai karba haƙƙin shi ne na bugar sai bayan an gama dukanka sannan daga baya sai a bincika me ya faru an gane to shi ne sai manzo Allah ya ce ya suka ce ya rasulullah zan taimake shi in an zalunce shi to yaya zan taimake shi in yayi zalunci shi ne annabi ya ce ta'khudhu wa tarudduhu an zulm fa inna zalika nasruhu ko wa tahjuzuhu an zulm aw kama kala ka kama shi wa tahjuzuhu ka kage ka kange shi daga zalunci fa inna zalika nasaru wannan shi ne taimakon shi in ka ga yana zalunci ka hana shi da karfin tsiya ka hana shi to ka taimake shi kenan shin sawa'un wannan mutumin dan Najeriya ne wancan wancan dan Niger ne ko dan Ghana in dai dan Ghana ne yake da gaskiya ko dan Niger ke da gaskiya to musulunci ana duba gaskiya ne ba wai ana duba ina mutum ya fito ba ko dan mazhabanka mazhabanka na da gaskiya mazhabanka bai da gaskiya dai mazhaban ke da gaskiya sai ka goyi bayan mai sai ka goyi bayan mazhabanka to ya nuna kenan cewa kai ba mutumin kirki bane kai ba ka daga cikin wanda Allah ya yi mai yabo wallazi na rabu taguta an yi abu duha wa anabu ila Allah lahumul bushra fa bashir ibadi allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab su mutanen kirki su ne wa'inda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau daga ciki ba magana ai malami na ne wannan tunda malami na ne kawai ba sai na yi bincike ba kawai duk abin da aka gaya min na yarda kawai bari ɗauka yi aiki da shi to wannan yana daga cikin wato da'awa ta jahiliya ba da'awa na musulunci bane wannan kun gane wannan ko to saboda haka mai sharhi nan ibn abul is kamar yadda nace ba hannafe ne amma wallahi yayi sharhi ne mai kyau sharhi na salafiya yayi babu sharhi na dahawiya mai sa. shi ne duk malamai suke ba da shawara a karanta shi a mallake shi kuma shi ne duk nasiruddin albani ya ciro bayanansa a cikin nan sharhin da albani yake yi mafi yawa daga cikin wancan littafan ya ciro don kusan littafin yana da kima sosai ɗalibin ilimi baya wadatuwa da wannan littafi ne ku duba shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya a wannan sharhi na ibn abil al-hanafi wa nuskatul ula hiya sahiha nuskan farko shine ingantacce shine bai wanne nuskan farko muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu shine sahih amma muhidun bi kulli shay'in fawqahu kuskure ne yayi karo da akida muhidun bi kulli shay'in wa bima fawqahu shi ma kuskure ne yayi karo da akida ko ko ai gamsu ko na'am wa ma'ananta annahu ta'ala muhitun bi kulli shay' cewa shi Allah ta'ala ya kewaye komai wa fauka kulli shay kuma Allah yana saman komai fawqiyatul zat fawqiyatul qadar fawqiyatul qahr na'am wa ma'ana thaniya ma'ana na biyu annahu muhitun bi kulli shay fawqa al-arsh cewa Allah ya kewaye komai da ke saman al yaya Allah ya kewaye komai da ke saman al'arshi, to abin da bai saman al'arshi ba Allah bai kewaye shi ba iya abin da ke sama al'arshi Allah ya kewaye na'am na'am wa hadhihi wallahu a'lam wannan ko ke wallahu a'lam in ma an yakuna askada ba'dul nusa in ma ya zama wasu sashen masu kofi ne masu kofa littafin nan suka dan cire shi da mantuwa dan ana mantuwa za ga mutum ya buga littafi mantuwa sun mastan saka ba'adu na littafin nuska sannan sai wasu mutane suka yi kofi daga wannan kofi ne aka yi ta kuskure kun gane wannan irin wannan yana faruwa yanzu mafi yawan littattafan da ake bugawa na tauhidi haka suke a nan Najeriya yanzu mafi yawan littattafan sai ga an canza musu wasali kaga an canza wani rubutun kaga dai an lalata ma'anan shi wanda nan gaba in dai ba a kula da kyau ba littattafan tauhidi ba za su lalace sai ina zargi da shi to in ma wajen bugawa ne masu neman kuɗi sai kuskure sai kenan wannan shi ne uzurin zamu bayan masu neman kuɗi ne wajen gaggawa sai a buga su ko kuma akwai wasu masu miyagun akidu suke so su lalata littattafan Muhammad bin Abdul Wahab wanda yawan da muke karantawa wallahi yanzu in kana karanta sai ga inda inda ba dan ka san littafai littattafai ka san bugun farko ba to ba za ka gane cewa an yi kurakurai ba kamar ana so a lalata ainihin tauhidi amma da wayo sai aka samu wasu yan a kila su ɗauki nauyin bugawa sai ta lalata suna canza wasali nan gaba a kasa ganin ma'anan abin da malamin ya rubuta yana iya yiwuwa amma uzurin zan bayan na farko masu neman kuɗi ne suka buga ba tare da sun tsaya malamai sun duba musu ba ko kuma ya zamanto an duba ɗin amma an yi sakaci wajen dubawa ba buga da kyau ba ba duba da kyau ba eh amma ya kamata lalle a ringa neman bugu mai kyau in za a karanta littattafan tauhidi na'am ko anna ba'd al ad-dalin ko kuma wasu sashen karkatattun mutane masu karkatarwa batattu na'am askataha qasdan lil fasad sun kayar da shi dan nufin barna an gane wajen buga littafi lallai a ringa ba ahlus sunna in ko ba ahlus sunna ba lallai an bayar a ringa samun mutane masu lokaci masu ilimi su ringa bin littafin wa inkaran li sifati al-fawqiyya eh mutanen da suke inkari ga sifan fawqiyya masu ganin Allah baya sama masu ganin Allah bai daidaita kan al'arshi ba to wajen buga littafin sai su yi kokarin lalata wancan ma'ana na cewa Allah yana da fauƙiya na zaki, an gane in shekaru suka yi yawa sai littafin a sai a kasa gane da asali wannan shine abin da aka yi wa bible jama'a bible ya zama to yanzu asalin abubuwan da Allah ya faɗa an canza musu ma'ana sai addinin krista da addinin tauhidi ne addinin annabi isa sai kuma addinin shirka sai zama ana bautan Allah uba Allah ɗan Allah ruhu mai tsarki saboda malamai masu son rai sun yi amfani da alƙalamin su sun canza abin da yake rubuce Allah ya ba su amana na attaura amana na injila ba ba su kiyaye ba inna anzalna inna anzalna taurata fiha hudan wa nur ya ko bi hannabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu wal rabbaniyun wal ahbar bima stufidu min kitabillah an ba su amana na littafin Allah wa kanu alayhi shuhada amma su rike amana ba su rike ba shi yasa Allah ta'ala da yake wannan addini namu shine addini na ƙarshe, annabi mu shine annabi na ƙarshe, babu wani annabi bayan sa Allah bai ba da amanan addini a hannun malamai ba kadai Allah ta'ala sai ya bada sai ya dauki kulawa da addini shi karan kansa Qur'ani Allah da kanshi yace zai tsara Qur'ani musulunci gaba ɗaya Allah shi zai tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da zikiri ko lalle mu ne za mu tsare shi mu za mu tsare musulunci mu za mu tsare qur'ani mu za mu tsare hadisi ba mu yadda a canza shi ba ba mu ɗauki amana mun miƙa shi a hannun malamai ba balle miyagun malamai su yi wasan kura da shi wa iyazu billah illa faqad qama dalil ala anna al-arsh fawqa al-makhluq in ba haka ba ai dalilai sun tsayu akan cewa lalle al-arsh yana saman halittu an samu dalilai da yawa sun tsayu cewa lalle al'arshi yana be yana saman halittu kuma Allah ta'ala yana saman al'arshi daga al'arshi babu wani halitta Allah shi ke samansa saman Allah babu komai an gano wannan ko to amma gashi wannan wannan nuska din ya nuna kaman akwai wani abu a saman Allah walaysa fawqahu shay min al-makhluqat saman Allah babu wani abu na halittu babu na'am فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء eh, to kenan babu abin da ya ragu ga cewar sa muhidun din nan ya zama to da ma'anan muhidu bi kulli shay'in fawqa al-arsh cewa Allah ya cewa ya komai da ke saman al-arshi to me ya saman al-arshi kada komai saman al-arshi Allah shine saman al-arshi ne saman al-arshi daga Allah babu komai wal hala hazi ma'ana ma'ana fala yabqa li qawlihi muhidun bi ma'ana muhidu bi kulli shay'in fawqa al-arsh wal hala hazi ma'ana ma'ana wato wani ma'ana bai ragu ba ba wani ma'ana da ya ragu da cewa Allah yana saman komai إذ ليس فوق ne من المخلوقات domin saman al'arshi babu wasu halittu da suka cewa Allah babu fata ayyana yana to yanzu ya zama wajibi ya zama wajibi subutul wawi tabbatan wawun din muhidun bi kulli shay ha wa fawqa kulli shay muhidun bi kulli shay wa fawqahu Allah ya kewaye komai kuma yana saman komai wa kunul ma'ana sai zan ma'ana nam annahu subhanahu muqitun bi kulli shay wa fawqa kulli shay ma'anan shi Allah ya kewaye komai kuma yana saman komai wa kad a'jaza an ihaqati khalqahu wa kad a'jaza khalqahu Allah ya gaji yadda halittarsa daga kewaye shi halittunsa gaba ɗaya ba za su iya kewaye Allah a ce sun yi wa Allah sanin ƙwaƙwaf ba babu wani halitta na Allah da zai yi ma Allah sanin kwakwaf a ce ya san Allah ciki da waje ba zai yiwu ba ina ba san gane wannan an gane so da ka ya alamu ma baina mu ma kalfahum wala yuhiduna bihi ilma Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su kuma ba sa iya kewaye Allah ga ilimi a ce sun san Allah ciki da waje la wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha ba sa iya kewaye komai daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya so saboda haka da wannan kenan Allah ta'ala halittun Allah sun gajiya daga ihada halittun Allah sun san Allah amma ba su kewaye shi gaba ɗaya da sani ba na'am muna cewa inna Allah Ibrahim khalila lalle Allah ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil na'am wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah subhanahu ya yi magana da annabi Musa gayan magana imanan wa tasdiqan wa taslima yawa a matsayin mu da ɗan mun yi imani da shi sannan mun gaskata shi sannan me na'am wa sannan mun sallama da wannan shi ne duka gaba ɗaya mun sallama da shi mun yi imani da shi sannan kuma mun yi me mun gaskata shi sanin musallama Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil wacce kaza Allahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin fadadayi so wato karshen soyayya kenan a cikin soyayya babu soyayya da ya kai khalil to Allah ya rike Ibrahim so makura na fata gane khalilai guda biyu ne akwai annabi Ibrahim alaihi salam sannan sai manzon mu sallallahu alaihi wannan sure kaliloli na Allah subhanahu wata'ala to mu ahli sunna muna da wannan fahimta Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil sannan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa gayan magana ko wannan mun yi imani da wannan mun gaskata mun mika wuya ba ma ja da maganar Allah mu ba kamar yan jahabiyya bane jama'a eh? mu ba kamar yan jahabiyya bane su yan jahabiyya sun yi inkarin hakikanin soyayya ta bangare biyu yan jami'a ba su yarda Allah ya rike annabi Ibrahim Khalil ba ba na su yarda Allah ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin Khalil ba su yarda da wannan ba sai inkari shi an gani su a irin nasu rayawa yan jami'a soyayya baya kasancewa sai akwai munasaba tsakanin shi wanda ake so da mai so din sai ya zama to kuna da munasaba kamar a ce dan adam da dan adam ba zai yi a ce Allah da ɗan adam ba shi akwai soyayya sai dai ya zama to ɗan adam da ɗan adam ƙwarya ta ƙwarya Allah da ɗan adam ba ɗaya suke ba to yaya za a yi a ce Allah yana son ɗan adam suka ce wannan ba zai yi ba suka ce babu munasaba bainal qadim wal muhdath babu ainihin alaka babu kamancece da babu munasaba tsakanin qadim Allah qadim ne sannan kuma muhalitu halittu fararru ne mu to yaya za a yi qadim ya rinka san mai fararre suna ganin ba zai yiwu a ce kadimi so fararre ba an gano wani ko tunda babu saba wanda ke wajen soyayya saboda haka ba su yarda cewa Allah ya rike Annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba to yanzu ku ana ku tunani shin wannan magana cewa Allah ya rike Ibrahim a matsayin Khalil ayan Qur'ani ne ko ba ayan Qur'ani bane ayan Qur'ani ne kaga da hadisi ne da sun yi inkari sai kabaru ahad ko to doron nasin qur'ani ne ba amma kuma ja'adu bin dirham a tirmidhi eh, bai ji nauyi ba ya karyata ya ce duk mutumin da ya ce Allah ya rike Ibrahim Khalil ya yi ridda dan ba mu munasaba tsakanin Allah da Annabi Ibrahim Allah ta'ala kadim ne Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim kuma shi muhdas yaya za a yi a hada alaka tsakanin kadim da mudas ya karyata su duk daga dole nasa alqur'ani kuma yana kiran kanshi musulmi abu mamaki kenan har yana sallah har yana azumi amma kuma gashi nan doron nisan alkur'ani wanda baya karban tawili an karyata shi an gane sannan kuma sun yi inkarin hakikanin magana cewa Allah ya yi magana da annabi Musa ce magana sifa ne na halitta halitta ne ke magana yaya za a yi a ce kuma Allah ya yi magana in an ce Allah ya yi magana suka ce an ƙaryata maganar laisa ka mislihi shay'un kenan an ce babu wani abu misalin Allah to dan adam na magana Allah na magana ai sai kama kenan saboda ka duk mutumin da yake Allah yayi magana da Musa yayi ridda kuma abin da zai baka mamaki wannan bawan Allah da bin ya yayi da'awa har ya tanyo samari har ma ya zama to malamai sun fara firgita da shi yana yin da'awa yana samun mabiya yana da'awa yana samun mabiya lokacin zamanin tabi'ai ne na fatan ne. hankali ya tashi a lokacin da manyan malamai na tabi'ai suka kai ƙara wajen sarki cewa lalle ya kamata a ɗauki mataki akan ja'adu bin dirham a tirmidhi saboda ya zo da wata aƙida wanda yana ƙaryata ainihin nassin alƙur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru a cikin farkon ƙarni na biyu na hijira farkon karni na biyu na hijira wannan abin ya faru to malamai na salafiya na wannan zamanin suka kai karar da arbin dirham wajen sarki mai suna al Qasari Khalid bin Abdullahi Al-Qasari sunan shi kenan Khalid bin Abdullahi Al-Qasari lokacin shine Amirul Mu'minin na Iraq shine kamar gwamna na Iraq ka ce ba an samu wani mutum ba yana jin samari yana halaka da su lallai muna so sarki ya ba mu dama mu zauna da shi to irin wannan shine munazara mai kyau a samu malamai rasikuna fil ilm su zauna da dan bid'a su tsayan mai da hujja su kusa mai da shubha idan sun kai shi karshe sai a ci a tambaye shi hal laka madfa'un shin kana da abin da zaka tunkuɗe wannan shubha din in yana da abin da zai tunkuɗe shubha bismillah in ba shi da shi ya tuba zuwa ga Allah za a ba shi kwana uku ya tuba in bai ba a aika da shi barzahu ku jona ko to wannan shirya abin da ya faru ga wannan bawan Allah Khalid abin nan shi a Ja'ad bin Dirham a turmazi a cikin farkon karni na biyu da aka kai kara sarki ya kira shi aka zaunar da shi a gaban manya-manyan malamai zarata aka ce malamai sun kai karanka suna tuhumanka kana ƙaryata doron nasar alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akan me aka ce ka ce Allah bai riƙe Ibrahim a matsayin Khalil bai ce kwarai da gaske ka ce Allah bai yi magana da annabi Musa ga magana bai ce kwarai ko ko nayi baya ci shi ya gamsu da da shi aka ce abin da za a yanzu ga malamai a gaban ka za su ma tambayoyi shi ne fa malamai suka sa shi a gaba tun yana iya magana har ya kasa magana suka kai shi bango aka ce maka bayan an kai shi bango aka ce shin kana da abin za ka kare kanka sai ya shiru halaka madfa'un ya shiru to tun da baka da abin da an baka dama ka tuba yace shi ba yana nan akan ra'ayinsa shikenan sai sarki yake cewa ayyuhan nas tafu takabbala Allahu da hayaku yace ya ku mutane ku je ku yi layya Allah ta'ala ya karbi layyanku yace fa inni mudahhim bi ja'ad bil dirham lalle ni zan yi layya da ja'ad bil dirham fa innahu za'ama anna Allah ta'ala lam yukallim Musa taklima da yattakhidh Ibrahim khalila domin ya raya cewa Allah bai yi magana da Annabi Musa gayan magana ba sannan kuma bai riƙe Annabi Musa a bai riƙe Annabi Ibrahim a matsayin khalil ba sarki na gamawa yace kowa ya je gida ya yanka dabbar layya shi zai yi layya da ja'ar bin dirham bayan sarkin ya gama huduba ya sauko ya sa aka kwantar da ja'ar bin dirham ya yanka shi har lahira kuma ya gwammace ya mutu akan haka yana ganin ya yi mutuwar shahada wannan shine abin da al'allama ibn al-qayyim al jauzi ya faɗa cikin nuniya inda yake cewa wali ajali za ba ha bi ja'adin khalidul qasri yawma zabaihul qurbani ha yawma zabaihul qurbani in qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa kalima dani an gane ko kalla wala musa kalimu dani yace ce shakarar da yi ta kullu sahibi sunnati lillahi baruka min akhi qurbani yace wali ajali za saboda haka ne zahabi ja'adin khalid lil qasri khalid al qasari yayi layya da ja'ad bin dirham yawma zaba'i al qurbani ranar da ake yanka baiko da ake yanka dabban layya iz qala ibrahim laysa khalilahu lokacin da yace annabi ibrahim ba khalilullahi bane shi kariya ne kalla wala musa kalima jani yace kai a nan Musa shi ma laisa kalimu wala Musa kalimu dani A gane ko ko kuma wala Musa kalima dani nan Musa shi ba kalimu lahi bane shi A gane sai bin gabi cewa shakarar da hiyata kullu sahibi sunnati lillahi daruka min akai qurbani duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layya yayi madalla da wannan layya madalla da kai dan uwan baiko shi dai a ainihin Abdullahi Khalid bin Abdullahi al hasani shi yayi layya da wannan bawan Allah kun gane da ana irin wannan layyoyin da ƴan bidiya sun dakata to matsalar shi ne ba mu da shugabannin da za su irin wannan layyoyin yanzu muna da irin su da yawa wanda ya kamata a yi layyar su an gane suna faɗin abin da suke so ana ganin girman su wanda ma in ka ce sun yi kayi kuskure sai ce ka zage dan gidan malam wani yanzu abin da ake faɗa kenan dan gidan malam wani yana kasa bargaza yana rusa sunnan manzon Allah yana faɗin abin da ya ga dama amma kuma in ka taba shi ai na gida ne tunda na gida ne a kyale shi duk abin da ya faɗa ai tare ake ana rusa aqidar mutane ana rusa manhajinsu na fatan gane wannan to wannan shine abin da ya faru ga ainihin kuma daga baya duk da cewa an yanka shi ba sai gashi sai jahamu bin safwan shi kuma sai shi ma ya karɓi ya karbi wannan aqida wajen ci aka kafin ya rasu ya bayyana da wannan aqida ya yi ta munazara kan wannan aqida wanda a kan shi ake jingina aqidan jahamiya shi jaham ne bin safwa shi ya karɓi aqidan daga wancan sai zama ya ya wancan ma shahara an gane wannan ko shi ma muslim bin ahwas amir khurasan shi ma shi ya kashe ainihin jaham bin safwan sannan daga bayan wannan aqida mummuna ta ciranci zuwa ga mutazilawa mabiya amru bin ubay an gane ku kuma wannan magana ya bayyana har ya zama to sarakuna na banu abbas sun amsa sarakunan banu abbas suka amshi wannan aqida wajen yan jami'a an gane ku har ya zama to malaman fada suka karbi wannan aqida su ne suke ta ingiza sarki a azabtar da malaman sunna na wannan zamani ya zamanto zamanin ma'amun zamanin ma'amun sai aka ringa jaraba mutane da wannan sai a ce ma me zaka ce game da alqur'ani shin Allah yana magana ko baya magana in ka ce alqur'ani maganar Allah ne Allah yayi magana ai ta dukan ka in ma ka mutu ko a daga saka an gane wannan ko aka ce asalin wannan akida an ciro shi ne daga mushrikai da kuma 'yan sabi'awa masu bautar taurari an gani saka yan jahiliya suna inkarin annabi ibrahim ya zama khalilullah suna inkarin allah ya magana da annabi musa an gani wannan ko to mu ahli sunna shi sa imamu tahawi sai ya fito fili ya ce mu ahli sunna muna cewa me wannan qulu inna allah ittakhadha Ibrahim khalila mu muna faɗin haka muna fitowa gaba gadi ba faɗa ba shakka wa kallama allah musa taklima to Allah ya yi magana ga annabi Musa gayan magana imanin mun yi imani da shi wata zidan, wata tasliman an mene menene ma'anin kulla Ma'anin kulla shine al-mahabba wa hiya kamalul mahabba al-mustagrika lil muhib shine ainihin kamalul mahabba cikan soyayya wanda yake ya kai mukura ga mai soyayya mai soyayya ya kai mukura wajen san abin so an gano wannan ko to saboda haka Allah wata kazallahu Ibrahim khalila Allah ya riƙi annabi Ibrahim ya zamanto khalila to yaya yaya ainihin soyayyen Allah yake in Allah ya rike ka bada ya yake irin na dan adam ne Allah ne duk sifan Allah gaba daya na Allah daban ne na halitta daban laisa ka mislihi shay'un an gano wannan ko kamar yadda sauran sifofi sauran sifofi ba irin na halitta bane Allah yana ci ba irin na halitta ba Allah yana gani ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah ya daidaita kan al'arshi ba irin na halitta ba Allah yana sakowa saman duniya sakowa irin tashi ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba yana da hannu ba irin na halitta ba to duk irin wayannan gaba daya haka nan Allah khalil ne yana da khulla ba irin na halitta ba kamar yadda doron nasa alkur'ani ya nuni kuma hadisai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakidan min ahli al-ardi khalilan a ababakar khalila da na kasance zan riki wani badadayi daga cikin mutanen doron kasa da na riki abubakar ya zama khalil ji annabi annabi ba zai na ce khalil so hana ganin laifi wato an kai gaya wajen soyayya soyayya ya zama to lahaman wajen mangari ga wannan mutum an gano wannan ko to shi manzo Allah da zai riki wani ya zama khalil da zai riki abubakar to me yasa annabi bai riki wani ya zama khalil ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai riki wani ya zama khalil zai zama so ne ya hada ganin laifi shi annabi mutum ne zai zama to kenan annabi zai so mutumin irin sannan wanda duk abin da ya yi ba zai ga laifin shi ba na ba ta gane wannan zai zama to in annabi ya rike ka khalil za ka yi ta laifi manzo Allah ba zai hangi laifin ba dan adam yana son mutum Sanda da ya kai kulla to shi ne makura ya kai keji cikin soyayya soyayya ya riga ya kai jeji to me kuke tunani kenan da annabi zai riki wannan to kila wannan din zai wa iyaz billah zai iya tura annabi zuwa ga halaka kenan domin in kana son mutum soyayya matsayin a tsanani turawa suna cewa love is blind soyayya yana makantarwa sai ga mutum ya yi laifi amma baka ganin laifin saboda kana son shi kai ta kare shi kai ta kare shi ba na mantawa kyakkyawan misali na wannan kulla da awa da aka fara a Najeriya na 'yan gwagwarmaya Muslim Brothers wallahi irin soyayyar da suke wa malaminsu ya kai matakin da wani zai ce shi wallahi ya goma ce duk inda Allah zai kai wani shi ma Allah ya kai shi an gane wannan ko kuma wani yana cewa wallahi da wannan malami ya mutu gara malamin shi gara baban shi ya rasu gara duk dangin shi gaba ɗaya ta kare suna ba san gane suna son shi sosai duk maganar da ya faɗa ba sa ganin laifin maganar shi da can suna kuka in ka ce musu shi a ce wala mu shari ake mana an ga muna maya ne muna son tabbatar da addinin musulunci yan zala malaman gwamnati ne ke mana shari haka ke cewa ka ce su ba yan shi'a bane su dai yan muslim brothers ne yan ikwanin musulmi ne su masu kishin addini suna so a dawo da shari'a musulunci a Najeriya to amma a lokacin da ainihin zazzaki ya fito fili a mutum cewa shi dan shi'a ne ba da suna kuka an ce musu yan shi'a to daga baya sai ya fito ya ce shi faɗan shi'a ne shi kuma shi alƙiblar sa Iran shi kuma sahabban manzon Allah sun yi rinda ya fito ya faɗa gaba ɗaya ba ɓoyewa? shin mabiyan sun ja baya la sai dai mutanen da suke bi da ikhlasi wanda ba su gama zira ba a ciki ba wasu daga cikin sun yi tawaye su ne suka yi masa tawaye suka kafa wata kungiya ana kiranta JTI Jama'atu Tajdirul Islam wanda su ma sun kafa ta ne akan irin tsari na Ikhwanul Muslimin daga bayan su ma suka kutsa cikin siyasa ga dangaren su ma wayannan mutanen ina fata gane wannan to kaga in dai kana son mutum so irin wannan so na kulla zai zama to duk abin da ya aikata za ku goyi bayan abin ne in ma zai hallaka za ku hallaka tare da shi ne shi yasa manzo Allah bai yadda shi manzo Allah Allah ya bashi amana na isar da sako idan ya zama to yana da khalil da cikin mutane za su iya canza mai ra'ayi ina ba san gane wannan ko to amma amma su sahabbai sun riki manzo Allah matsayin khalil sahabbai zaka ji Abi Hurairah ya ce auswani khalili bi kaza shi ma Abu zarri bin Fari shi ma yakan ce auswani khalili an utira qabla an anam wato badadayi na ya mun wasiya a yi wutiri kafin ki bacci ya rike annaba a matsayin khalil saboda manzo Allah masumi ne shi an gane in ya rike annabi to duk inda annabi ya dufara ya dufara alkhairi ya dufara amma in shi manzo Allah ya rike wani yace duk inda wannan ya dufara shi ma yana san shi kenan annabsa zai zai zama tasiri shi yasa Allah ta'ala ya hana annabi ya riƙe wani dan adam a matsayin khalil shi khalilul lahi kaga duk inda Allah ya tura shi alkhairi to shi ma manzo Allah an karike shi khalil duk inda ya tura ka menene shi alkhairi an gane wannan ko to wannan shine bambanci tsakanin wannan khalil din wasu malamai masu hikima suka ce annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya rike shi khalil da Allah ya rike shi khalil sai Allah ta'ala yana so ya jarabe shi annabi ibrahim ya tsufa da shi da matan shi ba su da 'ya'ya daga bayan sai Allah ya zo ya yi musu albishir ya yi albishir da ainihin saratu matarsa an gane cewa za ta samu ɗa sai take mamaki ya za ta samu ɗa an gane to ita ba ta samu ɗan ba tukuna a lokacin nan sai ga shi hajara sai ta rigata samun ta samu annabi ismail to annabi Ismail din nan annabi Ibrahim ka san in mutum ya zama to yake a ya samu da kwallin kwal misali da guda ɗaya kilo zai sanya mai wani irin soyayya na musamman to annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya sanya ma annabi Ismail soyayya na musamman to sai Allah ta'ala na so ya jarraba shi dan ya tabbatar ya nuna wa mutane irin imanin annabi Ibrahim sai Allah ta'ala yana so ya nuna musu cewa duk da yana son annabi Ismail ba wai wurin da ya sanya soyayya na Allah ne ya sanya soyayya na annabi Ibrahim ba na annabi Ismail ba a gari domin in ya sanya annabi Ismail ya zama soyayya irin so hada ganin laifi to zai zama to kenan ba irin soyayya da yake ma Allah ne to sai Allah ya jarabe shi wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahadi zalimin Allah ya jarabe shi daga cikin kalmomin da Allah ya jarba annabi Ibrahim shine Allah ya ce masa annabi Ibrahim ya kwanta ya yi mafarki ya yanka dan shi dama mafarki annabawa gaskiya ne to yanzu idan annabi Ismail ya zama khalil din shi yaya zai yanka shi tunda makura na soyayya soyayya ya kai shi to to ya ba zai taba yadda ba zai fi umarnin Allah ba zai saba ma Allah yana cikin bacci sai mabarki Allah ya ce je ka yanka danka da Allah ya nuna mutane cewa annabi Ibrahim khalilullahi ne kadai bai rike kowa matsayin khalil ba an gani yana farkawa daga bacci zai kira dan shi ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur ma za tara ya kai dana ni ba na gani cikin bacci na yanka ka ka duba menene ra'ayinka yaya ka yadda sai yaro ya ce me ce ya abati almatu umar ya kai babana aikata duk abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min al-sabirin zaka same ni insha Allah daga cikin masu hakuri kaga Allah ya jarraba shi dama Allah ba wai yana son ya yanka yaron bane ya gani shin Annabi Ibrahim yana son shi so makura shi ne Annabi Ibrahim kalin din shi ne ko ba kalin din ko na wani ne sai Allah ya jarraba shi ya yanka dan da ya fi so gaba daya sai kuma ga Annabi Ibrahim ya zo ya kwantar da yaro zai yanka ma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da suka mika wuya da ɗa ba uba sun mika wuya ɗa ya yadda baba ya yanka shi baba kuma ya yadda zai yanka ɗan da ba umarnin Allah fa na da yana mai a ya Ibrahim da muka kira shi ta ce ya Ibrahim an sadda kasar ru'uya hakika ka gaskata mafarki inna kazalika najdil muslimin lalle haka muke saka wa bikin ta lalle ka gaskata wannan mamarki lil ya nuna kai ba kalil da kowa bane kalil ne nawa kalil da Allah Allah ce inna haza lahuwal bala'ul mubin lalle wannan wani irin jarabawa ne mai girma ba kowa zai iya cin wannan jarabawa ba dan da ka fi so dan ka tilo a ce ka yanka shi kuma ka yi biyayya kai tsaye ka yanka cikin kwanciyar hankali ai annabi ibrahim ya cancanta ya zama jagora na tauhidi sai Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama saboda wannan biyayya da kai na jarabe ka kan abubuwa da yawa kai biyayya na sanya ka zama imam jagora na tauhidi wajahidu fillahi haqqa jihadi wa wama ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim saboda kira ma sai aka sanya addini gaba ɗaya na tauhidi addinin annabi ibrahim kun gane wannan ko huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha na'am so ka wannan shine na'am wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin mu muna imani da mala'iku kuma muna imani da annabawa duk muna imani da su an gane wannan ko mu ahli sunna mun imani da mala'iku da annabawa wani zai yi mamaki shin akwai masu musun mala'iku da annabawa akwai kuma suna kira kansu musulmi eh suna kira kansu musulmi sun ce ba su yadda da mala'iku ba an gane wannan ko kawo misali su yan shi'a al-badiliya al karabita su ba su yadda ku tashi kiyama ba sannan ba su yadda da mala'iku ba suna yin tawilin shedan sun ce shedan zuciyanka ne shedan zuciya mai alkhairi shine mala'ika zuciya mai nufin sharri zuciya mai son saban Allah shine shedan ba wani abu ne shedan daban ba ina fatan gani. ko ba su yadda akwai wani abu shi aljanna ba ko wuta ɗan shi a ismailiya sun ce rayuwar musulmi gaba ɗaya zai ƙare ne a duniya an gane rayuwar musulmi gaba ɗaya wala karkata na fi zabori min ba'adin zikir annal arda yarithuha ibadiy salihun inna fi hadha la balagan li qaumin adidi a duniyar nan za a rayu a duniya za a yi komai da komai suna da abin sun ce ba aljanna ba wuta azaba a nan duniya Allah ke yin shi suna da aƙida na tanasukul arwa cewa ɗan adam zai rinka canzawa an gane in da can kai shugaba ne kai mai kuɗi mawadaci in ka saba wa Allah sai ka mutu za ka ƙara tashi in ka tashi sai a rage ma daraja in ka ƙara mutuwa cikin wannan hali baka tuwo ba ka ƙara dawowa duniya sai ƙara rage ma daraja tun ana rage ma daraja sai ka koma talaka fituk daga nan sai mu ce fara koma biri daga biri sai koma mage daga mage sai koma bera yana saban Allah kullum yana canza halitta har ya koma su daga nan kuɗin cizo duk wannan kuɗin cizo daga gari asalin shi ba ɗan adam ne saban Allah ya sa ya zama haka in ji wa'annan mutane masu aƙidar tanasukul arwa kaga wannan aƙida gaba ɗaya su kafirci ko wannan shi ne aƙidar yan shi'a ismailiya da kuma yan nusairiya aƙidar hafizul asad hafizul asad shugaban wannan siriya da kuma ɗan shi ne yanzu aƙidar su nan nusairiya shi'a ne su amma shi'an su ma saboda haɗarin shi hatta shi'a na iran kaga ka duba haɗarin shi'a na iran sun kafirta wancan kaga arne ce ma wani arne ya kuke gani eh to su ɗan shi'a na iran shi'a fadiliya al-imamiyya al-isnai ashariya ar-rafida sun kafirta wa'ancan a gari amma kuma in bala'i ya zo sun fi samun su fiye da ahalin sunna yasa yakin da ake na siriya kaga iran ta zo ta ta zo ta bada taimako sosai akan yaƙin siriya saboda ko lalacewa duk da kafare ne su a wajen su amma fa shi'a ne an gari saka sai shi a ta zo tana ba su makamai da komai tana taimakon su da sojoji don ganin cewa sun rinjaye yan tawayen su to kaga in ka ji an kaji mutum yayi magana kada ka dauka cewa ya za a yi a faɗi wani to ai dama kowa ya kammala da ba duk mutum ya sa kai tashi kiyama to akwai bai da awon musulunci bai da kai tashi kiyama ba a gari sannan kuma yan nusairiya su suna ma zagin annabi muhammad ne amma kuma su an wasu musulmi ne su sun ce haramun ne ma mabiyin sai je kaba ya je aikin hajji ba sa zuwa aikin hajji sannan ba su yadda da manzanci annabi Muhammad ba an gane amma kuma suna kiran kansu musulmi ita kan za ta ɗauka musulmi ne wa'annan mutane misali yan shi'a nusairiya suna nan a duniya har yanzu kun gane ko akwai wanda sunan sun kaga sun je aikin hajji kaga sun je aikin sun je excursion ne sun je yawon yawon yawon buɗe ido ne ba wai sun je ba ne domin su bauta ma Allah su ba su da alaka da Ka'aba Ka'aba ba alqibla ba sai Ka'aba wajen yawon bude ido ne shi ku fahimci wannan ko saboda haka wannan shine dalilin da yasa a qadiyat al-maliki al-muhaddith Allah ya basa rahama ya faɗa a cikin littafin sa ashifa duk mutumin da aka tambaye shi ina ka sai bai ce Ka'aba bai ce wani waje ya yarda. bai daga cikin ahalul kibla ko yana sallah yana azumi yana zakka bai daga cikin ahalul kibla duk mutumin da ya inkarin ka'aba cewa ba ba ka'aba bane alkiblan sa wannan ba musulmi bane shi an gano wannan ko na'am wan nabiyyin eh muna muna imani da mala'iku da annabawa wal kutubil munazzara da littattafan da aka saukar ga manzanni al mursalin wa nashhadu annahum kanu ala al-haqqi al-mubin ko muna shaidawa lallai su ainihin manzanni sun kasance akan gaskiya wanda yake bayyananne an gane ko sun kasance shi ya yi to wa alaikum salam Thank you. Eh. eh akwai sanda Allah ta a duniya zai nuna ma zalibi abin da ya aikata in Allah na san mutum da alkhairi kin a duniya sai Allah ya fara mai azaba eh ba laifi ba ne, amma kai in karu wancan hisabi da tashin kiyama shine ne kafirci na'am eh Bada ɗai? Eh. Ai, duwanda ka rika haka ka riki, kamar an kama mutu ya kama shirme. In ka riki dan adam matsayin bada ɗai, ka don adam nan ba annabi ba da shi. Yana da kurakurai, zai zama duk abin da ya aikata tun da kana san shi, ba za ka ga shi ba. Soyayya fa yana da tsanani shi kulla. Duwanda ka rika haka, to in ya hallaka kai ma za ka bi shi. In yana kan hanya kai ma kana kan hanya. kaga akwai hadari shi yasa ka karbi kowa kalil sai annabi kawai yawa zai rinka bin shi duk abin da ya zai aikata kamar yana bauta mishi an gani shi yasa ga sufaye ga suke bin shegunan su kamar me da shehi zai gaya ma cewa kun bayyana dai shek kalmayin bayyana dai gasin ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi duk abin da shehi ya faɗa ba bincike sukan ce kuma wa man ƙara da shehi lima Na yi yuqliu abada. duk wanda ya ce wa shehin san me yasa kaza ya faru aka maka Allah san karin bayani ban gane ba har abada ba zai samu nasara ba kawai ya faɗa ka ce akar maka Allah in ya ga wannan waya ya ce kaga wannan waya mota ne ka ce hakan ya akar maka Allah to ka cika ka cika zubi amma in ya rika ya rika waya ya ce mota ne ka ce akar maka Allah na san karin bayani mota yake mota ne sai ka ce akar maka Allah ba waya bane la tuflihu abadan ba za ka samu nasara ba har abada kai haka sai ka zama su kamar matacce wanda ba shi da rai a gaban da abin da shi shi yasa duk kurakuran malaman su ba sa gani suna rike wasu tabi ko iya zubila to mu yan salafiya kan mu zama haka duk wani malami da muke bi mu bi shi ido a buɗe ba ido a rufa in ma ya ce ka rufa ido to ka bude ido daya kana ganin ya dumfari rafi da kai ka ce aka maka ina za ka je sakin ka fuzge ka sa kai ina fatan gane ka rike malami mai karanta da kai ne ba amma ba mai ba wanda su duk abin da ya aikata za ka aikata ba kowane malami zai iya dacewa zai iya kuskure manzan Allah ne kadai baya kuskure ba wani malami wanda zai ai duk abin da malami ya faɗa kawai ka yarda da shi a'a malam kowane malami ka gani zai iya fadawa cikin kusa kusai ma masu yawa to tunda zai iya fadawa ka bi shi mai akan basira kai aiki da wannan aya kul hadhihi sabili adu ila lahi ala basiratin ana wa ta baya ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira da ni da masu bi na muna kira akan basira in mutum na so ya kawo wani abu gane ba za mu kyale shi Allah shi ke mu Allah ya ba mu ikon fahimtar sunna yadda ya dace eh ai wanda ya zama mushirki shi ya faɗa cikin halaka in ka rike wani kacirin ya samu to ka zare ka daga wannan da ya shirka ne wannan in ka rasa daga gare shi shi ne mai bayarwa ba Allah ke azurtawa ba shi ne fafta go inda Allah ne rizqa wa abudu wa shukuru la eh in za ku nema azuki ku nema wajen Allah ku bauta bai ku gode ma Allah Allah ke bada komai mutum baya cika ahlus sunna sai ya dauki al'amari rayuwarsa gaba daya mika zuwa ga Allah kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace lalle sallata da ibada ta ta yanka da rayuwa na gaba daya da mutuwa na dinna ni kashi zuwa ga Allah ubangijin talikai la sharika la ba shi da abokin tarayya a wajen sallata a wajen ibadar yanka a wajen rayuwa na a wajen mutuwa na wa zalika umirtu da wannan aka umurce ni وانا اول المسلمين اللي فكم من 100 ويا ده الله اكون وانا كل حاجه جاهز الله يشتمك يا بنات كمان يا علاقه المتوقع كورا يا رب a wannan akwai tawili da kanshi akwai rubutan da suna son wata yarinya sosai wanda in ba ta hankali suna tashi a gane ta soyayya ne na dan adam irin wani ba soyayya na addini bane wannan irin abokin zaman shi ne wanda wani za ka kun saba da shi ba ka jin daɗin za ka lokaci ba ta tana son ta sosai in ba ta gaza za ta yi waya ka dawo ba muna jiran ka ina jiran ka to idan kuma abin yayi tsanani soyayya yayi tsanani in ba ka duniya za ka wani ya kama rashin lafiya hayyar su saboda an saba da juna ana son juna in mutum bai gaji bai rasa me yake bi daɗi irin wannan ba na tsammanin za a kanya shi daga cikin irin wannan eh Allahu a'lam wa alaikum salam eh in za a yi munazara kada ko mu da kai mu'min kada a ce gidan radio da kada tabbiri a kuna yi wani munazara za ga wanda bai cancanta ma yin munazara ba su yi sai ga wanda cancanta mai yanzu ya ta da kofa yan bidi'a suna samun shubaha da suke waka mahalin sunna idan malami ba rasib bane shi ya je yana munazara akwai shubuhan da dan an zai wurgo a ahlus sunna ya kasa warwarewa kuma ya kasa warwarewa a hankali a hankali ana jeho irin wannan yana kasa warwarewa sai a dauka cewa ashe ma yan bidi'a suna da gaskiya ashe ma kawai duka bangarori guda biyu akwai inda suka yi kuskure akwai inda suka dace sai wanda ce yan baye su ma akwai wani waje da suka yi daidai wani da akwai da suka yi daidai da irin wannan na ga irin wannan da yawa wani yana tattauna da wannan alakatu ɗan alakatu ya jefa wasu shigohi wallahi ba da amsa ba sai ya ba da kofa mutane na ta ganin ah, a shi zama irin waɗannan abu akwai su a cikin sunna gashi an tabbi malamin sunna yi idi ya kasa ba da amsa kuma an yi munazara an ɗauka, ana ta yaɗawa. to irin wannan sai ka ga wannan abu yi talla ga wani ɗan bid'a ba wai yana da gaskiya bane ba shi mai munazara da shi mai rauni ne eh domin inna suyufa ma allazina qulubuhum ka qulubihim na idan takal jama'ani a gani takobi yana tare da wayannan wanda zuciyan zuciyar takobin kamar nashi ne in dai zuciyar takobi irin naka ne takobi yana da kaifi kamar zuciyarka lafiyayye ne to takobin zai tasiri amma zuciyarka rago ne takobi mai kaifi ne rago ya rike takobi mai zai yi za ka iya jefa takobin ka falle a guji ko saboda haka dole ne sai malami ya zama rasik ya goge kuma sannan in za a yi munazara a yi shi kan tsari a je gaban hukuma duk wanda bai yi daidai ba a cikinsu a hukunta shi saboda addinin musulunci guda ɗaya ne idan an kama wani an bai tambari ya kasa bada amsa an kai shi makwara kamar yadda aka yi ma abdul jabbar a kano kaga abdul jabbar an kai shi bango an tambayi amsa ba amsa har gobe yake ta yi to irin wannan saboda an yi gaban inda ba dan gaban hukuma zai yi ihu to gaban hukuma ne za a ce an baka minti goma to wannan minti goma kana ƙetarewa za ka ce to da kasa in za ka yi hayaniya ce da kasa in kai matsa a kama ka ka kai. dole ne ka yi biyayya to za ka an yi munazara cikin natsuwa kuma kowane bangare ya yi tambaya mutane na fa'idantuwa kafin ka ankara an kashi bango kuma in za a zaɓa in an san za a yi a gaban sarki za a zaɓi za ku wanke ta malamai ne ko ku ba za ku zo kuma ɗan ƙaramin yaro wanda ba wai kawai dan yana da rawan kan shi ko ku ɗauka ku sashi a wajen ba tambaya ɗaya za a mai zai rikice gaba ɗaya an gane shi wannan munazara ɗin malaman suna ba ka goyon bayan sai ya zama dole kamar yaƙi ne yaƙi sai lalura ake zuwa yaƙi annabi ya ce la takamannu li al al'adu was'alu la al-afiya fa idza mu fasbiru kada ku yi burin haduwa da makiya ka dinga ya Allah ka hada da makiya kai haka ku roƙi Allah zaman lafiya amma kun gaba da su ba ku yi hakuri wa alamu anna aljanna ta su zilalu siyu ku sani lalle aljanna yana karkashin inuwan takuba imamu na malik wani mutum ya zo da yake zan yi zan yi munazara da kai yace in ka kada ni ba yace sai ka bi ni ji mutum cuta kai kuma in wani ya zo ya yi munazara da kai kuma kai kada kai ba sai sai in bi shi shi kuma wancan in wani ya yi da wancan ya kada shi ba sai ku kenan za ka ci ruwa daga addini zuwa addini kenan ki to ni na riga na gamsu da aqida na ni yanzu ina gamsu na gamsu da sunna da ke kai wai ba na bukatar wani canji kai da kake buƙatar canji yanzu ba yana shi'a idan ya gabu da dan kalakato ya yi munazara ya kali sai bi shi in dan in yazo kuma yana kalakato sai gamu da dan ahmadiyya sai bi shi in yana dan ahmadiyya ya gamu da dan dan kadariya ko jabariya ya kare shi duk inda aka kare shi haka zai ta yawo haka zai ƙara rayuwar cikin a araka tantakilu min dini ila dini ina ganin ka za ka ringa ciruwa daga wannan addini zuwa wannan addini wani lokaci munazara za ka lokaci ba wai mutum na da gaskiya ba ya iya jayayya ne to in ya iya jayayya ya sai da ke kawo shubha kai ba kuma ba kokage bane sai ka ga yayi wasan kura da kai kuma ya sa mabiyanka suna cikin shakka yanzu wani ahli sunna wasu ahli sunna sun je ko gwambare ko ina ne kai munazara da su ba ya dauko ya ɗauko matsala ya kasa kasa warware su kansu masu awon sunan da yake ba gaggu bane yan bidiya suka kawo shubha bayan an gama munazara yan bidiya sun tafi sai wani ya miƙe to jama'a sai fa da yan bidiya suka tafi jama'a fa abin da ke faruwa a yanzu akwai Usman Garu da aka faru kila da kare yan uwa a basu da shubha bari mu warware ai da sai warware kamar yan bidiya sai da ya bari yan bidiya sun watse sai kama warwarewa a gani yan bidiya sun bar baya da kura to kaga wannan shine sharrin munazara in kai ba malami bane rasik an gane za su ta kawo buha wasu buwai baka ma da su ba sai su jeho shi a nan ka fara jin ba kai ba babban malami ba ne a nan ka fara jin da maka karyata tana karyata su to ga littafi fatawar bari shafi kaza kaza sai ka shi abinci shi ke nan kada kai amma da ka san shi za ka san fasarar shi za ka so ka ba daidai ba ne a wani suna ta yawo shi ne mu munazara ya je da gudu nan ya jayayya nan ya je da gudu sun ba daidai ba ne sai in ya zama ba makawa abu ya an samu wata bidiya ya fita ne mu kai shi ƙara wani gwamnati kuma kai shi ƙara a zo a zauna hukuma ta sa ƙa'ida a zauna a samu malamai su sa ido a kan al'amari to irin wannan za da shi ake maganin yan bidiya ba irin wannan wanda ake a rediyo a ta jayayya da ba da ba da rediyo wanda in gama jayayya na in faɗa abin da na gama kuma koma gidan kwanta kuma ci gaba da bidiya na ba daidai ba ne in ka duba malamai sun faɗi shuruɗul munazara akwai shuruɗul munazara inda salaf yana dubu ya kaga malamai kawai malaman suna suna ta yawon neman mukabala a'a sai in ya zama kamar yadda yaƙi lalura ne yake kawo shi shi ma munazara lalura ne dan biri ya je can yayi da awon kai maka je kai naka la kum jinu kuma wal yadi kullun ya amalu ala shakilati wa rabbukum a'lamu bi man huwa ahada sabila amma in ya kama dole ya zama dan a da so ya zama matsala to muna iya samun malamai ko gabu su zauna da shi sai kace kace da shi don ba mutumin da ke iya ja da ahlus sunna a duniya in ga an kada malami na sunna to ba malami bane shi amma malami ko gagge wanda yake da makamai wasassu wanda yana jiran ko ta kwana shi za ka da shi la ba za ka da shi sunna ita ce gaskiya kuma in malamin sunna ya tattauna dan bidiya dole ne dan bidiya yi kasa a cikin tarihi tarihi ya nuna haka babu inda aka saba rijaya ahlus sunna Allahu a'lam insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la na wato insha Allah an ce za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba ga ƴan uwa nan da roba za su zagaya a cikin kafin sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum